Yau kuma bara mu fara da labaran kasar Turkiyya. Shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan ya dawo bakin aikin sa na murkushe 'yan wata kabila da ake kira da Kurdish. Mu kuma mukan kira su da Kurdawa a Hausance. Erdogan da ya jefa wasu daga cikin manyan 'yan jam'iyyar adawa da suka fito daga wannan kabila gidan kaso. wasu da shekaru tara wasu kuma har zuwa shekaru arba'in 42 za ku ji dalili. To masu kallo kafin ku ci sauran kanun labaran zan so in amfani da wannan dama wajen roƙar ku afuwa. Yau da za ku ga bidiyon namu a haka ya samu saba ne da lalacewa wasu daga cikin kayan aikin mu. A sakamakon haka za ku ci gaba da samun bidiyoyi na a haka ba tare da kun ga fuska ta ba iya murya kawai. Amma insha Allah nan da wasu 'yan kwanaki za ku ci gaba da ganin ta kamar yadda kuka saba. Ina fatan za ku mun uzuri ga kuma sauran kanun labaran. Majalisar Dokoki ta kasar Amurka na duba yiwuwar halasta ganyen wiwi a kasar bayan tabbatar da ita a matsayin kayayyakin maye marasa hadari sosai sabon firaministan kasar senegal usmani sanko yana kokarin korar kasar faransa da kasar tasu kazalika za ku cewa allah ubangiji ya yi wa shugaban kasar iran ibrahim ra'isi tare da wasu jami'an gwamnatin kasar rasuwa a wani hadarin jirgin sama mai saukan angulu da ya faru da su a jiya lahadi labaran zamu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya dawo bakin aikinsa da ba kowa bane ya san shi da shi sai wanda ya san labari ko kuma tarihin siyasar kasar turkiya ko shi kanshi erdogan din kamar da tarihi ya nuna erdogan kwararre ne wajen murkushe 'yan wata kabila da ake kira da kurdish mu kuma kira su da kurdawa a hausance to bana ma ta kara motsa masa amma a wannan karan akan 'yan siyasa ne ko kuma in ce abokan adawarsa da suka fito daga wannan kabila 'yan wannan kabila dai kwata-kwata ba su da yawa a kasar turkiya kuma a yaushe idan za su zaɓi wani ɗan siyasa sukan zaɓi wanda ya fito da kabilar su dai su kuma waɗannan 'yan siyasa da suka fito da kabilar ta kurdish a yaushe sukan so su kalubalance erdogan ko kuma mulkin sa a wannan karin ya jefa su 24 gidan kaso da hukuncin da ya fara daga shekaru tara zuwa shekaru 42 An fi da hankali akan wanda aka yanke wa shekaru 42 wanda ya kasance tsohon dan takarar shugaban kasa da ya zama ciwon ido ga Erdogan saboda tsabar rashin tsoron sama har a gidan kasan yake kalubalantarsa. Abubuwan da zan iya yi daga nan basu da wani yawa an tsare ni a gidan kaso amma na san kuna nan kuna mini yakin neman zaɓe Sunansa Salahattin demretas ya yi takarar da Erdogan har sau biyu a shekarar 2014 da shekarar 2018. Takarar da ya yi da shi a shekarar 2018 yana daga gidan kasa ya yi ta. Bayan shari'ar da ya fuskanta a shekaran jiya kuma akwai yiwuwar ya ci gaba da zama a gidan kasa na tsawon lokaci. Shirin da ya kasance shugaban jam'iyyar da ke goyon bayan kabilar Kurdish da ake kira da HDP. Hakika jam'iyyar tasu ta yi abin a zo a gani a ƙarshen jagorancinsa har ta kai ga sun yi nasara kan Erdogan a majalisa a shekarar 2015. Hakan ya sa Erdogan ya yanke shawarar kawar da su daga hanyarsa. Shugaban jam'iyyar da mataimakinsa an kama su ne a watan Nuwamban shekarar da gabata kuma tun daga wannan lokaci ne suke cikin gidan kasa har zuwa yanzu. inda suke fuskantar shari'a bisa tuhume-tuhume kala-kala. Musamman ma da shi shugaban da ake zargi da laifuka da suka hada da kisan kai, ta'addanci, tare da kokarin tarwatsa haɗin kan 'yan ƙasar Turkiyya, waɗannan su ne laifukan da ake tuhumarsa da su. Jami'an gwamnatin Erdogan sun ce shi ne wanda ya hada wata gagarumar zanga-zanga a shekarar 2014, zanga-zanga da ta yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin talatin da bakwai. Yanzu kuma bari ba ku ɗan takaitaccen labari akan abin da ya kawo su ga hakan. A shekarar 2014 lokacin da kungiyar 'yan ta'addan ISIS suna kan cin karensu babu babbaka. Kungiyar ta rika yin nasarori da dama a Iraki da Siriya kuma waɗannan ƙasashe biyu sun kasance gida ga 'yan ƙabilar Kurdish. Kazalika su ne waɗanda 'yan ta'addan suka fi kai wa hari da abubuwa suka ɗau zafi ne kungiyar ta kai ga shiga wani gari da ake kira da Kobani. Wannan gari dai yana cikin ƙasar Siriya ne amma kusa da iyakar su da ƙasar Turkiya. Su kuma 'yan ƙabilar Kurdish da ke cikin ƙasar Turkiya suna son taimakawa 'yan uwansu da ke wannan gari na Kobani. hakan yasa suka kira gwamnatin erdogan inda suka buƙaci ƙasar Turkiyya da ta tura agaji domin yakar ƙungiyoyin 'yan ta'addan amma erdogan ya kunnan uwar shigo da su ya ce ba da shi ba haihuwa da damuna hakan yasa yan kabilar na kurdish suka kaddamar da gagarumar zanga-zanga a faɗin ƙasar domin nuna fashin su sannan 'yan siyasa da suka fito daga wannan kabila irin su da murtash sun ba da ƙwarin goyon hakan sun ba da gudunmawa wajen matsewa gwamnatin kasar lamba a ƙarshe dai zanga-zanga ta kuma faɗa da jami'an sanda har sai da ta kai an yi asarar rayukan mutane 37 wannan shine dalilin da yasa aka dora da Miltash alhakin zanga-zangar kuma shine dalilin da yasa ya kasance a gidan kaso har zuwa yanzu yanzu kuma bayan ya kwashe shekaru takwas a tsare a gidan kasan an ƙara yanke mai hukuncin shekaru 42 a matsayinmu na 'yan juyin juyin hali kuma haifafin kabilar kurdish ba mu amince da wannan hukunci ba ba za mu taɓa yarda da wannan mataki ba a yanzu babu wani abin da ake kira tsarin shari'a a ƙasar turkiya wannan mataki da kotun ɗauka a yau mataki ne da zai sa mutane su ɗauki kotun ƙasar nan a matsayin kotun 'yan juyin mulki a fili zan faɗa wannan mataki ne na juyin mulkin siyasa waɗannan mutane biyu da suka yi magana yanzu sun kasance waɗanda suka mai gurbin waɗancan na gidan kasan sun halarci kotun da aka yanke waɗannan hukunce-hukunce a shekaran jiya sun kira hukuncin da juyin mulkin siyasa sun kuma ce erdogan na hukunta abokan adawarsa ne kawai hukumar da ke sa ido akan haƙƙin bil'adama ma ta amince da hakan ita ma ta ce zarge-zargen da ake musu ga baki da ya kage ne kamar yadda na faɗa muku mintashi ya samu hukuncin shekaru 42 a gidan kaso mataimakin sa shekaru 30 wani shi ma magajin gari wato mayor da ya fito daga wannan kabila da kurdish ya samu hukuncin shekaru goma sunansa ahmed turk shekarunsa 81 a duniya haka ke nufin cewa erdogan baya da shirin ɗagawa kowa kafa kuma yana tunanin cewa hakan zai taimaka masa a siyasance ko kuma yana ganin ya karya kashin bayan 'yan wannan kabila sai dai kwata-kwata babu alamun hakan a shekaran da aka yake waɗannan hukunce-hukunce 'yan kabila sun halarci kotun inda suka cika ciki da wajen kotun suna waka da rera kirarin yin turjiya ba su nuna wata alama na miƙa wuya ba don haka akwai yiwuwar erdogan ya sake sabon kwamishi domin da zarar an kwashe wasu ake kyankyasar wasu Yanzu kuma bura ga kasar Amurka, kasa mai abin mamaki. A wannan karan kasar na kokarin saka ganyen wiwi a jerin kayan maye marasa haɗari sosai. Hakan dai na nufin cewa ba wai za su halatta amfani da ganyen wiwin ba ne. Kawai dai ba kuwa ne jami'an tsaro za su ringa kamawa dan sun ganshi da ita. Wannan lamari dai lamari ne mai rikitarwa kamar yadda a kullum suke samun sabbin jinsi bayan waɗanda Allah Ubangiji ya halitta mace da namiji. Kafin yanzu dai a ƙasar Amurka ana wa ganyen wiwi kallon abin maye mai haɗarin gaske, amma bayan ƙasashe da dama sun yi bincike sun gano cewa ba ta da haɗari wasu ma suka halasta shan ta kamar irin su kasar faransa da sauransu gwamnatin joe biden ita ma tana son ta biya sai dai ita amurkan kawai za ta cire ta ne daga jerin kayayyakin maye masu hadari sosai watakila ko don saboda kudaden da ake samu da ita ne Hakika wannan lamari ya kasance wani tarihi. A yau gwamnati na ta yi babban yunkuri domin sauya ajin wiwi daga ajin kayan maye masu haɗari lamba guda zuwa lamba uku. Mataki ne mai muhimmanci domin yin adalci. Wannan sanarwa a yau ta samo nasaba ne da aikin da muka yi da daɗewa domin yin afuwa ga masu laifi da dama da aka jefa su gidajen kaso kawai don sun yi amfani da tabar wiwi. A sama haka mun ɗauki matakai kala-kala da suka haɗa da bayar da muhalli, ɗaukar ma'aikata, bayar da bashin ƙananan kasuwanci ga dubbannin ƙasar Amurka. Ina so ku saurare ni da kyau. Babu wanda ya kamata a kai shi gidan kasu saboda kawai ya yi amfani da tabar wiwi. Tambayar anan ita ce, me yasa kwatsam Washington ta ji tana son rage matsi lamba ga wannan ganye? kamar da rahotanni suka bayyana dai sun ce saboda yawan masu laifin da aka tsare a gidan kasa ne bisa laifin amfani da ita ganyen wiwi ya fara suna ne a kasar amurka a shekarar 1937 sai a kuma shekarar tara da saba'in gwamnatin kasar amurka ta dukufa wajen yaki da miyagun kwayoyi a lokacin ita ma aka sata a lissafin manyan kayan maye masu haɗarin gaske. Doka ta bayar da dama a kama ka idan aka same ka da ita, kuma wannan doka ta fi illa ga matasa musamman ma baƙaƙen fata da ke zaune a cikin Washington. Sai dai kuma idan aka kama ka da wannan laifi hukuncin yayi daban da na saura. Kaso 88 na 'yan kasar Amurka sun yarda da cewa a halasta amfani da ganyen wiwi saboda yana da wasu sinadarai da ake hada magunguna da su. Kuma tun aka halasta hakan a wasu jihohi da ke faɗin kasar, inda kaso 11 na 'yan kasar Amurka suka ce kadda a halasta amfani da ganyen. Masu magana da yana cewa sarkin yawa ya fi sarkin karfi su kuma tura sukan ce the majority carry the vote. hakan yasa gwamnatin kasar amurka ta zaɓi ta bi ra'ayoyin kaso 88 na 'yan kasar da suka ce a halasta amfani da wannan ganye Kasar Amurka dai ba ita kadai bace akan wannan layi akwai kasashe da dama a faɗin duniya da suka sauya irin idan da suke kallon ganyen wiwi da shi. Yanzu mu dawo kan ita kanta ganyen wiwi. Ganyen wiwi dai akan shuka shi ne kamar yadda ake shuka sauran hatsi. Wasu lokutan kuma idan ya ga dama yakan fito da kansa. Masana dai sun bayyana cewa ganyen wiwi yana dauke da wani sinadari da ake kira da tetrahydrocannabinol ko kuma ku kira shi da THC. Wannan sinadari na THC shi ne ke dagula al'amuran yanayin dan adam. hakan ya kawo mu kan wata tambaya guda shin amfani da ganyen wiwi yana da kyau ko kuma dai bashi da kyau hakika dai amsar iri guda ce da tambayar ma'ana yana da kyau kuma bashi da kyau ganyen wiwi dai yana da wasu alfanu masu mahimmanci akwai shaidu na likitoci da ya tabbatar da cewa tana maganin matsanancin raɗaɗin ciwo sannan akan yi amfani da ta wajen yi wa masu cutar kansa wato daji magani musamman ma wajen yin chemotherapy ganyen wiwi na maganin tashin zuciya ciwon damuwa da dai sauran cututtukan da aka lissafo da ban san sunayensa da hausa ba bugu da ƙari likitoci da hukumomi sun bayyana tabar wiwi a matsayin kayan maye mafi tsaro dalili kuwa shine har yanzu ba a samu na labari ba dangane da cewa yawan shan ta ya kashe ɗan adam amma hakan ba wai yana nufin cewa yana da kyau a rika ta ba a cewar masana shan tabar wiwi na janyo cutar jin haushin mutane haɗi da wata cuta da suka kira da psychosis sannan takan janyo cutar mantuwa Bugu da gari idan shan ta yi yawa takan kumbura wani bangare na huhun ɗan adam. Don haka me yasa ƙasashe suka halasta amfani da ita? A shekarar goma sha 2012 kasar Uruguay ita ce ƙasa ta farko da ta fara halasta shan tabar wiwi. A wannan lokaci ta yaka ne domin baiwa 'yan daba aikin yi don su rage muyagun ayyuka su mai da hankali kan kasuwarsu. Sannan ƙasar Faransa, Kanada, Jamus, Thailand da Spain. Yanzu kuma ga ƙasar Amurka duk da cewa ita halaccin nata ya bambanta dan saura. Duk waɗannan ƙasashe kamar da rahotanni suka bayyana sun halasta amfani da tabar wuyi ne domin samun damar juya kasuwarta ta bayan fake, tare da kare mutane daga amfani da jabinta. Bugu da ƙari gwamnatocin waɗannan ƙasashe za su riƙa samun kuɗaɗen shiga ta hanyar kasuwancinta. A ƙarshe zan ce a ƙauracewa kayan maye. Tura suka ce say no to drug. Labarinmu na gaba kuma ya fito ne da kasar Senegal, ƙasa da ke zaune a yammacin nahiyar Afirka. Ƙasa ce da take kan sauya akalar al'amuranta. A watan Maris ne 'yan kasar suka zaɓi shugaban ƙasa mafi karancin shekaru a wannan nahiya tamu. Sunansa Basiru Dumoye Faye, shekarunsa 44 a duniya. Bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa kuma ya jawo mai gidansa cikin tafiyar, ko kuma in ce ya jawo mai gidansa cikin gwamnatinsa. Shi mai gidan nasa akan kira shi da Usman Sanko, inda ya bashi mukamin Prime Minister. Mun wuce lokacin da wasu kasashe za su zo su rika cutar kasashen nahiyar Afirka a ƙarƙashin kowace irin gwamnati. Ba tun yau ba hakan yake cikin zukatan 'yan nahiyar Afirka tun daga lokacin da suka samu 'yancin kai har zuwa yau. Ga waɗanda suka san abin da ake kira da magana mai harshen damo ya kamata su fahimci inda Sanko ya dosa. Ko shakka babu da alamu ya gaji da ganin ƙasar Faransa a ƙasar Senegal. Domin ya mayar da hankali ne kan sansanonin sojin ƙasar Faransa da ke cikin ƙasar tasu. Ga kuma abin da ya ce zan karanto muku. sama da shekaru 60 kenan da bamu yancin kanmu ya zama dole mu san dalilin da yasa har yanzu suke ci gaba da samun tagomashi a sansanin sojin su da ke kasar mu wanda hakan ke ci gaba da basu ikon mulkin mallaka da hana mu dabarun cin gashin kai Hakika da hakan zai jefa wasu wasi a cikin zuciyar kasar Faransa domin irin hakan ta faru da su a kasashe da suke makwabta da Senegal din. Kamar da wasu mu suka sani Senegal na zaune ne a yammacin nahiyar Afirka. Bugu da ƙari tana makwabta da kasashen da aka gudanar da juyin mulki a yankin Sahel, Mali, Niger da Burkina Faso. kamar kasar senegal su ma sun kasance rashin mulkin mallakar kasar faransa a baya sannan a cikinsu akwai sansanin sojinsu bayan da sojoji suka kwace mulki a waɗannan ƙasashe sai suka kaɗa ƙasar faransa gida a yanzu kuma da alamu cewa cutar adawa da ƙasar faransa ta kama ƙasar senegal haka ke nufin cewa sabon gwamnatin kasar gab take da ta saita sojojin kasar faransa kimanin 300 zuwa 400 hanya domin waɗannan kalamai na sanko suna da nauyi matuka duk da cewa ba shine shugaban kasar ba amma yana rike da babban mukami a kasar kazalika sanko yana ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasar kasar biyar da ke da yawan mabiya duk a lokaci guda ya kasance uban gida ga shi kanshi shugaban kasar na yanzu basiru dimo ya faye shi sa kalaman sanko ke da matukar mahimmanci domin ya mai da hankali ne kan sauya tsare-tsare da dokokin kasar na Senegal kuma babban abin harinsa shine adawa da mulkin mallaka. Mu ɗauki kuɗin ƙasar a matsayin misali. Suna amfani ne da wani kuɗi da ake kira da CFA franc ko kuma mu kira shi da sefa. Alama ce ta ƙarshe da ƙasar Faransa ta bari da ke nuna cewa sun musu mulkin mallaka. wannan kuɗi dai ana amfani da shi a kusan ƙasashe bakwai a afirka yanzu kuma sanko na son kawo sauyi a wannan fanni babu wata ƙasa afirka za ta yarda ta fada cikin bashi da kuɗinta na cikin gida hakan dai ya kamata ya soya ko kuma in ce ya zama dole a dakatar da hakan saboda mun sha baƙar wuyar sakamakon da hakan ya haifar a yanzu abin da muke so shine kuɗi mai yanci kuɗin da zai dogara da kuɗin ƙasashe aƙalla guda biyu domin bayar da gudunmawa ga kayayyakin da muke fitarwa Na farko dai ba sa son kasancewa sojin ƙasar Faransa a kasar tasu, sannan ba sa alakar alaƙar su da ƙasar Faransa. Waɗannan kaɗai sun isa su sa ƙasar Faransa ta ƙi jinin sanko, musamman ma shugaban ƙasar na yanzu Emmanuel Macron. Macron yana da mafarkin zamowa mai karfin faɗa a ji a duniya. Kuma bana ganin hakan zai yiwu idan a ce wasu ƙasashe da ke ƙarƙashin ka sun dawo suna korakka har yanzu dai sanko da emmanuel macron ba su taba haduwa ido da ido ba sannan hakan ba yana nufin karshen alaka ƙasar faransa da senegal ba ne saboda a lokacin da sango yake wannan jawabi ya samu rakiyar ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar na faransa da ake kira da jean luke malechon wani lokaci ya kasance na kafa tarihi saboda ƙasar senegal tana hanyar yunkurin mutanenta za ta buɗe wani babi da zai kawo ƙarshen juya halin da 'yan ƙasar suke na nuna turjiya ga ta'addanci da kuma mulkin mallaka Melachon da ya yi takara da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a zaben da ya gabata, kuma akwai yiwuwar ya sake tsayawa a shekarar 2027. Don haka da alamu yana son kulla alaka tukunna domin tabbatar da kasancewar Senegal a rumfarsu. Sai dai da dukkan alamu ya yi latti, domin sabon gwamnatin kasar Senegal ta kuna, ta bayyana karara tana so ta fita daga inuwar kasar Faransa don shakar iska. mu na gaba kuma ya kasance mara daɗi ya fito ne da ƙasar Iran. a jiya lahadi an samu rahoton cewa shugaban kasar ibrahim ra'isi ya gama da hadarin jirgin sama mai saukar angulu kamar da gidan talabijin na kasar suka sanar a jiya jami'an sun ce suna kan binciken abin da ya yi sanadiyar wannan hadari sai dai ana kyautar zan cewa rashin kyan yanayi ne kafofin yada labaran kasar iran sun sanar da cewa lamarin ya faru ne a wani gari da ake kira da jalfa da ke gabashin kasar azerbaijan a lokacin wannan sanarwa kamfanin dillancin labarai na fas sun buƙaci da a yi wa shugaban ƙasar ra'isi ardu'a kamar da rahotannin suka bayyana an ce ra'isu na kan hanyar sani na dawowa da kasar azerbaijan inda ya tattaki domin kaddamar da madatsar ruwa tare da shugaban kasar ilham aliyev kafofin yada labarai masu alaka da gwamnatin kasar iran din sun ce jirage uku ne a cikin ayarin shugaban kasar ra'isi nashi a gaba sauran kuma a baya an tabbatar da cewa sauran guda biyun da ke baya sun iso gida lafiya nashi ne kawai ya game da wannan hadari an ce ba shi kadai bane a cikin wannan jirgi a tare da shi akwai ministan harkokin wajen kasar hussein amir abdullahian haɗi da gwamnan gabashin Azerbaijan Malik Rahmati da kuma Ayatollah Muhammad Ali Hashim, wakilin babban jagoran ƙasar Iran. Dukansu suna cikin wannan jirgi tare da ra'isi. Abin takaici dai da sanyin safe yau an samu labarin cewa dukkansu sun riga mu gidan gaskiya a cewar rahotanni bayan faduwar jirgin nasu an kwashe sama da awoyi goma sha biyar ana neman su saboda tsabar rashin kyan yanayi yanayi ne na ruwa da buci bugu da ƙari jirgin nasu ya fado ne akan tsauni a lokacin da ake wannan bincike gwamnatocin ƙasashe da dama sun ba da gudunmawa irin su ƙasar saudiya jordan da dai sauransu wanda a ƙarshe aka iya gano su sai dai lokaci ya riga da ya ƙure sannan ma ko da an same su a lokaci jirgin nasu ya kama da wuta hakan ya sandiya salwantar rayukan gabaki ɗaya fasinjojin da ke cikin wannan jirgi